wannan kuma shine ainihin ne littafin malamin wani karatu zai ga yana da tsada zai ga hana mutane zuwa sai dai dai dinga dubawa ne wani karatu inda tsada zai ga an hana mutane zuwa sai dai masu shi kuma karatu a rika fahimtar karatu mm. wata rana zai ga an cika mm. wata rana kuma zai ga daya daya mm. sai an ware in ne karatu mai tsada ne zai ga masu tsada Allah ke to ga kuma diwa ne littafin ubangiji mu malam Ibrahim Alkauli yace na amun da falla wani laysa yaminu wa haqqi tajallin zati ko yaminu na na'am eh da falla akawani kai ne zababbe a cikin wuta a cikin halitta zabo ka da aka yi laisa min wannan babu rantsuwa a kai ko haƙƙi ta jallin zati kai ne kuma ainihin haƙƙi da ta jallin zatin Allah kai ne haƙƙin ta jallin zati din nan ko ya binu to shine za a yi rantsuwa wannan ba kai ne haƙƙin ta jallin Allah ne shine za a yi marantuwa na rantse da Allah kai ne ta gelle za a yi misali hmm. wannan da shi ne na rantse da Allah kai ne ta gelle za a yi hmm. ka faɗi haka eh, in ka faɗi haka to wannan shi ne wurin rantsuwa hmm. Ami a kara fa wanda ya san karatu shi yake maku bayani. Adalawa ka jana. gutera inkingi zigiye zisaba kwirinda kugira ngo tugire ibikorwa by'amahoro n'ibindi kajyana bizikire yazaho kurama atakabuleho falkar da na luyabino ku kajya ana bizikire ya zo mana da alkur'ani Ƙur'ani nan kuma ya tsaho yana shafe kullama a takabuleho duk abinda ya zo na littattafai gaba ne shi falkar da na lu shi kokar da na nan yamino yana yana ta kokarin karyata annabi ma'a Kada na din nan wani babba ne a cikin a cikin fasoci shi babba ne a cikin fasoci fasoci babba shi annabi yake karyatawa tun da bai san shi ba hmm. ya je coci ce ya dawo ka idi wurin da ba abin da ake ne kaza shehu to shehu dai na mana bayani Ka za kaza hau babal mudallili yaftari ilahan suwal bari to ya kunu? hakanan shehinsa ma'ana shehin kardinali shine shine ali ana cikin shine halifa a ana gane ba suna cewa shi ne halifa annabi isa ana ce da shi baba almurar lil wanda suke fatance mai fatalwa. yabtali ilahan yana ne yana kirkiro wani allah to albani ba allah ba ko kai kai yakunu yaya haka ko zai yi ko ku ba shi amsa ku ba shi amsa eh, kai bai kun haka ko zai yi yana kirkiro wani Allah ba Allah ba zai yi eh, kai bai kun haka ko zai yi amsa a'a ba zai yi ba ga hmm. Allah mu zage shi mu zage shi da biyu zage shi kai ma in fasa da zage da biyun jahurin kasidin gairu sifin yukadibu da alhashimi wayu hinu gabiyu wawa yahulun jahili su mai tafiya yana raurawa gairu sufi ba ya daidaituwa yukadibu da alhashimi yana karyata annabi muhammadu wayu hinu kuma yana kokarin ya wulakanta ba dai shi ne hmm. adalla ƙarin shi ko ta sha ƙarya ko ta yane karatun shehu ba ya so a taba mana annabi muhammad mu ko ba mu so a taba mana shehu hal ahbar al hadi wa ahbar al hadi bi ghairi haqiqatin mara qawlu saharin wal hadisu shujunu wala habar alhadi bi gari yake bi kai hakikatin shin annabi muhammadu yana ba da labari ba tare da ya samo hakikan magana wurin allah ba za ka wani sahari maganan wannan sakaran ya wuce wal hadisu shujunu ai maganan nasa ma abin watsarwa ne kawai shujunu abin watsarwa maganan shi. mun gode shi sabilu salami سبيل سلامي في اتباع محمد رسول كريم مصطفى وأمين hanya hanyar tsirana hanyar tsirana ko ko hanyar kukutana ittiba'i muhammadin yana cikin ainihin bin annabi muhammad annabi muhammad din nan kuma rasulu manzo ne karimu mai girma ne kun dafa abin damfarewa ne wa aminu kuma abin amincewa ne ka damfare mace amince zai tsirar da kai wallahi zai tsirar da mu duka lahu ismatun wal ghairu ya dau taratan wa ɗauran yusibun ma ladaihi yaqinu lahu ismatu annabi muhammadu yana da kariya wal ghairu wani sa kuwa ya dau yana kuskure ne taratan wani lokacin kuma wani lokacin yana yin kuskure wa ɗauran wani lokacin ma yusibu ka shi kaman an jefa mashi hauka ma ladaihi yaqinu ba shi da ma wani yaqini ga annabi muhammadu kuma awarikuhu ka shubi wal kadar wal hasa imamun nazihun kamilun wa al'adarsa ma'ana irin mai annabi muhammadu ka shubi kaman taurari eh, kaman ainihin gizai ne wal kadar da zubowar ruwa wal hasa da tsakon imamu annabi muhammadu shugaba ne nazihun tsarkake kamilin kuma cikakke wa masunin kuma mai ainihin zarkakewa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ومن بايع المحمود فهو مبايع لربي فهذا فهذا كالحبيب يمين ومن بايع المحمود wanda مبايع mubaya ومن wanda مبايع mubaya محمد Nabi مبايع to الله فهذاك ya ce haka abin wake Alhabibu, wannan masoyi kuwa yaminu amintacce ne ويسر معه مكرمه بكفه إلهي فهل تغني هناك حسون wa ya sura معهم lokacin da ya jefa ya yi masu jifa fakarramahum bi kaffihi da tahin annabi Muhammadu ya jefa shi kuma annabi Muhammadu ya ce wannan hannun ya jefa shi ne da hannun Allah ke. ma ilahi na ilahi da hannun ubangiji ba ta wani aka wasu shin akwai wani biyayya a wannan wurin babu Muhammadu Abdullahi Sayyidu Halkihi Bal'aba Udurran Lil Aminu Banunu Muhammadu Dan Abdullahi Sayyidu Halkihi kuma shine shugaban dukkan halitta ka kaga iyaye sirrin gaba ɗayan su nuno ya'ya ne lil amina ga annabi muhammad ka zo kana dangane aini na haifuwa ne ka kai ɗa ne gare shi ma'ana eh ana ganewa ba kai ɗa ne kowa kai dawa dawa kai gwa kai sheka to Allah bari in gyara rawani ga wani ta ya ce duk ƴaƴan ka ne to ai ko duka ƴaƴan ne ka zo kana wani kumburi ka ki ki mura wani ka zo wajen malam sai ji ina wa an ta banu yes amin amin al'a ba udurra iyayen nan gabaki daya wanunan aya ne lil amini ga annabi muhammad kakana wa ba'usu وقد كان مبعوثا وآدم دينة نبي لكل الأنبياء ومبين وقد كان مبعوثا أي أن رجع أي كوشي تنتني لو كتير دعك أي كوشي يا يا يا آدم يجي آدم ما تمني بأما رجع أن جوا أشياء زمان متنو ملي أسامي eh ana gane karatun da lokacin da aka aiko shi adamu كسان ne kawai ai kasan ne aka diba aka sudanta ta da tufan mutum aka sa mata ruhi lokacin tana kasan ba sarrafa ta ta sifan mutum din ba ma shi tun lokaci shi manzon ne kame ma lokacin fa yawwa na ko sani tun da ni din ne amma fa na hana hauka kuma wai a lullu ne gari kuma na hana hauka hmm. tun annabi adam yana ƙasa na biyu shi ko annabi ne likullil anbiya shi annabi ne ga dukkan annabawan ma shi an aiko shi ne wurin annabawan goma biyu kuma yana bayyanar da sakon da aka yi mai Iman a gazar da ima an zalar albari a tana mu bayyinan fasihun nasuhun mushfikun wa mu'inu sallallahu alaihi wasallam duka abin da ubangiji ya saukar mana a tana ya zo mana da shi mabayinan a bayyane shi kuwa wurin bayanin nan da yake yi shanin muhammadu fasihun mai fasaha ne nusuhun mai kawo nasosa ne mushfiqun kuma mai tausayawa ne kuma yi nuko mai taimako ne ga za ka turkushe ya kama ka ya daga ne ga gurgu yana tafiya ce a iya zo ka wuce mm. kar a tuka a firgita shi ko a taka shi a zo ka wuce ne شفيع مؤمن متواضع كريم رحيم ذو صفاء متين جواد شجاع لين متوارئ حليم رحيم ومتين صلى جواد محمد واتو ainihin wato mai baiwa ne shaja'un kuma mai wato sadauki ne layyinu kuma mai raushi mai raushin al'amari ne duk ka zo ka ja sai bi ka mutawali'un ko mai kaskar da kai ne halimun ko mai hakuri ne rahimun ko mai rahama ne zosafa ma abokin tsarki wa matinu kuma wa matinu ko ma abokin karhi karimu karimun afifun zahidun mutamassikun biro wata dinin istafa hukumu karimun sha na muhammadu mai girma ne afifun ko mai raushi ne mai tausayawa ne zahidu mai gudun duniya ne mutamassiku mai riko ne birwati dinin da ainihin igiyar nan na addini ya tafa wa kurmi duk zamuna ma sun zaɓe shi sun yarda da shi a haka hmm. yusaddiquhu fi ma atahu jahabizun atiqun wa faruqun li zaini shuhunu yusaddiquhu fi ma atana jahadu jahadizu manya manyan mutane suna gargata annabi Muhammad fi ma tafi bisa ga abin da Allah ya bashi a cikin annabi Muhammad ko tsoho ne <laughs> da shi da wancan da eh, ba a wanda ya a cikin eh, tsoho ne shi annabi Muhammad kuma wa faruku mai raba karya da gaskiya ne mai zai ne tsakanin raba karya da gaskiya din nan sunu irin sha'aninsa kenan in ya cimma gaskiya ya fitar da ita in ya cimma karya ya rere ya ce ga gaskiya hmm, sallallahu alaihi wasallam hmm. wa usman zin nurain wa sinu sayyidi aliyu abu Sufyan wa hawa makino da usman zin nuraini shi usman din ana ce mafi mai haske biyu manzo Allah ya dauke yadda ya haifa ya bashi sai ya tara su da tara su sai ya ɗauko ƙanwanta tara su da safe an je an mata sutura la'asari na yi kira ƙanwa ya ɗaura mata aure ya miƙa mashi ana ganewa ba mm. shi sa ake shi ƙyaɓa gode ba ɗan ba ya cire ba to ga shi ma abuci haske biyu wasinu sayyid wasinu sayyidi da kuma mai haske shine sayyidi aliyu abu sudaini ana ce mashi uban kaya guda biyu idan manzo Allah sallama zai nafila sai ya dauki Husaini ya rataya a nan ya dauki Hassan ya rataya a nan da dama ya dauki Husaini ya rataya a hagu ya rika dukawa yana nafila da su to dalili aka ce musu ma abokin kaya guda manzo Allah ya dauki su zama kaya na manzo Allah da goma kini shi kuma tabbatacce ne a cikin bin manzo Allah shi Aliyu ba to wadalha ودلات سعد والزبير سيدهم فذا الدهر عن شبه الرجال دليل ودلات أكوي دلها أكوي سعد أكوي زبير أكوي سيد سسو ودلنا دين فذا الدهر كاغا ونن كاغا ونن زامنين دليل يا إلوة عن شبه الرجال da kawo irin waɗannan mazajen zamani ya yi rowa kamar kana da ɗan naira ɗari biyar ka shiga cikin jama'a sai kari kari da kewa kar wani ya sa hannu ba ka sani ba ya kuma ya kwace mu ba mu je mishi barawo kayan shi ne ya dauka kowa ya kira shi shi kai dai rike aljihu sai kamar ya dauka to da ba eh eh bara yes sai har kamar ya dauka kayan shi ne mm. رجل العوف رجل العوف قد تسامع إلى الأولى ونجد جراح للقرون أمين ونجد العوف لكم دان أوف دينا دان أوف دينا قد تسامع يا رجال يا سما إلى الأولى زوا كذا كذا ونجد جراح لكم دان جراح للقرون كونذا منا أمين فيما أمين kaza ahalu badarin qabla kaza ahalu badarin qabla uhudin wa handaqin qabla uhudin wa handaqin wa fatihim fa kullun bin malihi qaminu sallallahu alaihi wasallam kaza ahalu badar haka nan mutanen badar qabla da can akwai wasu kuma mutanen uhud akwai kuma wasu wanda ake ce musu mutanen handaq akwai waɗansu kuma wanda aka yi himar makkata da su ba kullum duka waɗannan ƙabilu sun tabbata da ai masu sun tabbata da ai masu yabo bil madihi ƙabilu sun tabbata bil madihi da ai masu yabo Mm-hmm. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. amin amin amin amin amin ya sidi ya amin ya